domin gwamnan namu bukari wa musulmi ne yana da risalama wanda ina kira gare shi kullum na bai shawara ba haka ake yin siyasa ba maki sunansa maki masoyi sunansa masoyi ita siyasa zuciyarta ake ɗauka a yi ta tuna da suwa muka yi faɗa har gobe ba sa mu waɗanda suka saka ba sa son mu kowa da yake tsarin na yanayi ne don a ciyar da jihar gaba a taimaki mutane to amma idan 'yan katsalandan sun tsallako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 gwamnati ta taimakon talakawa gwamnati ta taimakon jiha gwamnati ta taimakon gari kuma kowa ya san gwamnan mu mutumin kirki ne har yanzu na kuka eh a'a yan adawa ai har yanzu a hisabi dubu ai ba mai yan gandujiya kaso ɗaya ba domin gwamnan namu bukari wa musulmi ne yana da rasulama wanda ina kira gare shi kullum na ba shawara ba haka ake yin siyasa ba maki sunansa maki masoyi sunansa masoyi kamar ya kina. dukkanin mutumin da ya nuna maka yatsa ici mutuncinka iyaƙe ka da yi ka ba wai ka zo ka ce za ka jawo shi to kai ma ka yaudar kanka ne wannan ba siyasa ba ce ba yauwa dukkanin mutum yana kukan cewar kamar ana gwamnati da makiya ko ana son makiya to wannan ba za ka ce ko a'a ba da sauransu Kuma wasu suna wannan korafin magana da gwamnan mu cewa mutumin kirki an kyale su kuma yana gyara a gefe kuma yana yin gwamnati da wasu yan adawa kenan eh wannan ba ka rasa ba domin shi karimi ne kullum kokari yake yi a iya tunaninsa yana ganin ya cika ta an can makiyan ko za su bi shi to ba za su bi shi ba yauwa shine problem din ita siyasa zuciyarta ake ɗauka a yi ta tuna da suwa muka yi faɗa har gobe ba sa ƙaunar mu waɗanda suka saka ba sa son mu ka fuskance ni sharfaɗi? eh wai cewa ake duk zargin na kudin gaba gwamnatin da abdullahi umar ganduji da wujumi kala kala cewa ta yi kaza ta yi kaza mm. sannan hankali kuma kun ɗauko hanya ba za a ce haka ba irin maƙiyan da gwamna yake wa sako-sako za su faɗa haka wasu kuma a cikinmu ne da ba wai masoya ba ne na gaskiya za su iya dinga yaɗa irin wannan amma kwata-kwata babu abin da ya haɗa gani gwamnatin injiniya abba kabir yusuf da gwamnatin Ganduje kai bari gaya maka mutane kuna da mantuwa mantuwa ko ita ce Ganduje irin yadda Fir'auna ya azabtar da mutanen Annabi Musa ha Ganduje ya azabtar da mutanen Kano amma a shekara ɗaya wasu sai su manta ni tun da nake a tarihi na a duniya a tarihe tarihen da nake ji na masu mulki a duniya ban san wani azzalumin shugaba irin Ganduje ba da wasu ke cewa shi ina gaya maka ban san azzalumin shugaba irin Ganduje kuka ce ba za ku yi gwamnatin to idan yaya da yan uwa ba amma yanzu malamin ba shi Yusuf ba za ka iya ta duja ba sai ka saka wa yan uwanka wanda za su iya ko su dora dan su yi musu hukunci amma ana tafiya aka tafiya sharar shara da jan jan jan gindi jan kugu tafiyar wasu guragu ka gane ko to akwai problem akwai problem domin kullum maƙiyanka suna ƙara raina ka kuma duk wani sunan maƙiyanka da zaka kirawo ko ka zo taro baka gan shi ba ka ambaci sunan shi ka kirawo shi ko a zo maka da wani ka riko shi kuna gaisa wallahi ta banza ce ta baya ga rago ce wannan mutum bai ƙaunarka har yanzu gawunan da yake so ya fi son gawuna da abba kabir yusuf wanda kuma kake ganin nakan ne ta hukuntar da su sun fi son abba kabir yusuf da gawuna wai zarge-zargen da kuke gwamnatin baya cewa gwamnatin 'ya'ya da 'yan uwa da abokai mm. kuma yanzu an ce kun ɗauki layi har kun ɗauko ɗan gidan marugun kuma an bashi kwamishina. ita wannan ba laifi ba ne irin shi yadda aka bi domin shi yaron ɗan siyasa ne eh mustapha ɗan siyasa ne yana siyasa ai ba shi kaɗai ne <clears throat> madugun ya haifa ba ni karan kankin kai na ai ɗan madugun ne ni garzali obasanjo ɗan kwankwasa ne ɗan madugun ne injiniya abba kabiru yusuf ɗan kwankwasa ne ɗan madugun ne da duk wanda ka sani na konkosiya dan konkosiya kenan kwankwasiya halak ne a gandujiya ne yake haramu a'a ai a gandujiya ƴaƴansa ba su siyasa ba a ƴaƴan konkosan mu da muke siyasa ai mu muke kan layin ne haka akwai mubarak ya yi siyasa dan kasuwa ne ba a siyasa <clears throat> mu ne masu hula mi ta malinta mi ta siyasa mi ta kasuwa yanzu idan ka ce haka magana ba mustafa kwamishina wannan ba laifi ba ne to shi ke abin da ka idan ka ce haka shi ne problem din da nake gaya ma shi maki ko ruwa ka fada ta ne ka tare kurara yana da asma za ka kashe shi shi sai nake gaya ma magana a diga tafi da wa'annan abokan adawa makiya yan gandujiya da wani da salama wannan ba daidai ba ne ba ba ma goyon baya kuma ba ma ciki saboda har gobe ba mutanen kirki ba ne in siyasa ta zo yaƙan mu za su su za mu don haka mai girma gwamna ka jawo masoyanka a jikinka wanda za su kare ma mutunci yanzu kamar su waye shi ne korafin da kake faɗa ba a gefe ba a jawo su ba eh a kai ka kai ka kai ka faɗa mun ai wasu na cewa wai kai ma kamar ma manta da kai yanzu ba ma ka iya zuwa gidan gwamnati ni wani ne mutane ba gidan gwamnati ni gidan gwamnati 36 state ina zuwa akwai abokai na gwamnoni akwai abokai na sanatoci akwai abokai na yan ban ko ina na gwamnati na yayi bare gwamnatin da wana ne gwamna ni ba mazauni ba ne wani zubin in ba na gari ba za ka ganni ba in ina gari kuma za ka je kai da gwamna in gwamna ba a kano za mu haɗa abuja ka fahimta cewar shi kullum lokal mutum lokal mutum iya tunaninsa iya shi yake yi idan ka ce mu ya not a local ka ce bai wani kwankwasa ba laifi bane ba ko me to ana ana magana cewa kun zargi gwamnatin gano da yin aibuwa na rashawa da wakacewa tashi dukiyar al'umma hmm. kuma a gwamnatin ku wasu na cewa an ta samun korafa kun ce ma kun sauke shugaban kasko na wancan baya saboda rashawa kun zo an yi makamancin ta a rediyo Kano mm. amma zargi wani SA da boye shinkafar da aka bayar ta palliative mm. har cikin azumi gwamna ma da kansa ya fito ya ce manya cuta yara cuta mm. kenan kuma da jirgi ɗaya ne ya kwaso to ai shi ɗan adam baka rasa shi ne problem ɗin idan ka ja masoya kwankwasiya na gaskiya ai ba kuɗi ake ba su ba babu wani abu da zai gani na gwamnati ya kwaɗayinsa amma idan an samu akasi an cuso maka ta wani guri na alfarma ka fuskance ni ka naɗa wani ko ka sa wani wanda shi dama ba masoyin tsarin nan bane na gaskiya tunaninsa an kafa gwamnati fafafafa ya tara kuɗi to zai yi cuta amma ni ina gaya maka riyal ɗan kwankwasiya ya ƙidar injina rabiu musa kwankwaso wallahi ba zai sata ba ka ji na rantse maka da wallahi domin me ake bashi yake yin tsarin shine tambayar da nake maka kuma al'umma sun sani kowa da yake tsarin na yanayi ne don a ciyar da jihar gaba a taimaki mutane to amma idan yan landan sun tsallako ko sun bi ta wani ta bangaren abrahatan gwamnatin ka gane in sun bi ta bangaren abrahatan gwamnatin an zo an musu abu an ɗauko su ko gwamnan ma bai sani ba kawai sun cusa su da sauran wasu abubuwa to wannan abu ne wanda shafi tsarin kankin ba kwankwasiya ba riwaya kuma haka ai gwamnati ba a rasa abrata wanda za a ce ga arziki gwamnati ce ga arziki bayar ya hana in siyasa mu ba ma son zama da abrata eh, shi ko kana fargaba sani ba abradan ai ni duk duniya ba wanda nake jin tsoro Allah bai ci uwar ta fi da nake jin tsoro to waye haka ina gaya maka lokaci zai yi idan koke-koken namu na 'yan siyasa ya yi yawa sai a gaya ma kowa yanzu a shekara ɗayan nan me za ku iya nuna ku kun yi wa kanawa gada da kaɗa gundi zan za'ufan nasarawa gada tal'udu da sauran dolavishin da tituna ƙauyuka suna shan wahala kun watsar da su kun dawo cikin ƙauyukan kano ka je ka tambayi dr abubakar labaranno ana shiga da motoci ma inda ba asibitoci yanzu ana ƙoƙarin yi musu ana shiga da motoci gwamna ya sa a je a tura a tallafa wa mutanen da ba su da daman ma zuwa da mota su ɗau mota su tafi asibiti ana kai musu asibiti har gida ana ba su wanda za a sa drip da wanda za a ba magani kyauta da sauransu haka gwamna na kokari ya kokari shi sa ake so eh. ka ci asiya ba yaro ba inda za ku nuna ku ci ga inda kuka sabunta to asiya ba yaron nan wani ma fa dauka ya ba kansa wani mara kunya a nan gaba ina ba wani zargi shi ya fito ai matsalar shi ne Allah ya ba mu sa'a mun kare su a zaɓe mun kare su a kotu amma shine abin da nake gaya maka ɗazu ba a wa maki rikon kai na kashi, idan da ga alis ɗinsu idan da gawuna ya zo gwamna a kotu tun da bai ci zaɓe ba game da suka dinga faɗa kotu za ta kwasa ta basu kuma Allah ya karya su bai zo ba wannan asiya bayero sun yi nufin cewar su je su tashi marasa ana iya gobe za a yi hukunci suke zuwa suna cewa marasa lafiya gobe za su na iya bakin ƙoƙari na mara lafiyan da ya gaya min ya gane yaron da ya zo ya faɗa ko ya faɗa min waye turo shi da ya ga yadda za mu ɗin shi ai gwamnati ba ƙarya ba ce gwamnati ba a tsaba ce to da ka isa kai dan ciranci da sai ka zo da kanka ka faɗa ba ka turo yara yan jagaliya ba da ka zo da kanka ka zaga asibiti wallahi da mun yi dilan ɗin shi da ya gane cewar ba tarkace ba ne suke yi yanzu menene sakonka na ƙarshe to ai ƙarshe sai ka ce wanda zai mutu mutuwa kowa lokaci ne amma sharfa ɗin ka ce ƙarshe <laughs> menene saɓo na ƙarshen program tunda ka zo ka yi faɗin kaɗan ya kan mai uwa da wabi hmm. kai kanka ka tabbatar da cewa gwamnatin ku kamar ta fi jan makiya me za ka rufe da shi a'a gwamnatin mu tana abin da ya kamata kai kake tambaya cewar mutane suna kuka 'yan jam'iyya cewar ana jan makiya nake ce eh idan an ja maƙiyi za a ta samun targado za a samu can shi dawa ba masoyi ba ne ya yi abin da bai kamata ba za a samu nan dawa ba masoyi ba ne ya yi abin da bai kamata ba amma ɗan kwankwasiya usul baya sata ɗan kwankwasiya na gaskiya baya cuta ba kuma yayin ƙarya baya faɗa ba daidai ba da haka mutanen kano a daina zuwa a nemi roman baka da wata yaudara ba na son ku manta da izaya da ubar ganduje a nan garin kano kowa ya san gwamnatin abba kabir yusuf da gwamnatin ganduje gwamnati ce iya tazararsu ta yi da kanan zuwa sama ta bakwai bambancinsu wannan gwamnatin adali wancan gwamnatin ba rashin adalci gwamnatin cuta da hauma-hauma wannan gwamnati ce mai tsari take tafi da kanta cikin tsari illa allah karya أبرهتها